Jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta rabe biyu biyu bayan ayyana kai da tsohon mai bawa shugaba Jonathan shawara kan siyasa Ahmed Gulag ya yi a matsayin shugaban jam'iyyar. Gulag wanda ya je kotu yana kalubalantar ci gaba da rikon jam'iyyar da Uche secondary zake yi bayan murabus ɗin Ahmed Mu'azu ya shiga helkwatar jam'iyyar don fara aiki. Gulag ne bayan nasara a kotu tun farko ya fuskanci ɗaukaka karar jingine hukuncin inda kotun ta kori bukatar PDP da sake ba wa gulag din nasara. A tsarin mulkin PDP dai a karar gulag ya zama wajibi dan arewa maso gabas mai kujerar da Mu'azu ya ajiye. Wannan yakin da na yi ba dun kai na Ahmed gulag ba, dun mutanen arewa maso gabas ne. Kowa aka bashi to na gamsu. Yau mun kama hanyar gyara kenan. duk wanda ba zai bi kundin tsarin mulkin jam'iyya nan ba to ba dan jam'iyya ba ne rashin bin kundin tsarin mulkin jam'iyya nan shi ya kawo jam'iyyar kasa ina tabbatar muku cewa mun kama hanyar gyara kenan takidi mataimakin sakataren labarun pdp abdullahi jalo ya ce ai shi ya dace ma a naɗa shugabancin tunda daga arewa maso gabas ɗin yake shi ba da samun gulag yana ganin ya je kotu wallau jihar arewa maso gabar ta kawo sunansa ko ba za ta kawo ba na ce ni ma ina so dama dokan ta ce ko shi ko wani na ce wani da ake nufi fa ni ne gwamnoninmu za su zauna da na taraba da na gombe da stakeholders na borno na yobe na bauchi na adamawa da taraba za a kawo a miƙa wa uwar jam'iyya ga sunaye uku a ciki a ɗauki mutum ɗaya wanda zai ƙarisa wa'adin da amin ma'azu bai mora ba wanda wannan shiya ɗin ta mora ba Jam'iyyar bangaren secondus ta ki cewa komai kan wannan kalubalen, sai ma sakataren jam'iyyar Wale Oladipo ya kushe rantsar da yaya Bello a matsayin gwamnan Kogi da nuna kotu za ta dawo da idirin rodar kujerar gwamna. Oladipo ya ce har yanzu PDP ce jam'iyyar ƙasa baki ɗaya, da hakan tamkar habaici ne ga APC da cewa ai jam'iyyar gamin gambiza ce. Sakadaren apc mai malabu ni ya mai da martani jam'iyyar pdp a halin da take ciki yanzu ta fito ta cewa 'yan najeriya ita ce jam'iyyar 'yan najeriya ko kuma ita ce jam'iyyar ƙasa ai ina gani kamar abun dariya ne ko kuma abun mamaki a cikin shugabannin jam'iyyar ne wasu suka fito da sanarwar cewar wannan badakala da aka yi kudin da suka gwatandansa suka raba a junansu wasu ba su ji daɗin haka ba duk abin da su suke faɗa a yanzu borin kunya ne saboda babu wani abu da ya rage na mutunci a jam'iyyar pdp a halin yanzu saboda sun ci amanan najeriya sun nuna 'yan duniya cewar shugabannin najeriya da suka mulki najeriya a zalumai ne to kaga wannan ba wai wani abu ne da mutum zai alfahari da shi ya buga kirji a wannan lokaci ba. Ko Secondus bai bar kujerar ba a watan Maris wa'adin shugabancin shugabannin PDP na yanzu zai kare. Jam'iyyar dai ta yi shiru da bin kadun kakakinta Metu da ke fuskantar shari'ar almundanar miliyan dubu da miliyan ɗari hudu. Nasiru adamaili Maili kayan Amurka daga Abuja, Najeriya.